sai su mutu ko hm, tun da zan ce ki kawo abu kin hm, hm, je kin yi zaman ki kai hakuri oga to wani irin hakuri ya san tun da na sa kin kawo yanzu na wannan ɗari uku ye ɗari uku wannan fa ɗari uku da hamsin wannan fa ɗari da hamsin kai wai a ina a ina kiyas ne haka kaya suka yi mugun tsada haka irin wannan shagon wani ne bala shagon bala shagon bala irin ta hm, abin da ya sa kuna ce ki kawo min da yawa saboda na san cewa hm, hm, ni ya wuya muna da shaguna kan tuttuka manya manya masu ba da kaya cikin tsari sauki da rahusa ta yaya zaki ce haka in kin manta da shagon umar dan fulani ne da ke nan garin tafi in gaya miki gaskiya idan har kina bukatar kayan tsari na drinks iri iri kowane iri fanta coke da kasera kai na rantse da Allah mota mota ake kawo mishi ga shagon nan a cike da idan kina da bukatar kaya sari ko sha za ki samu cikin sauki da rahusa wurin umar dan fulani kaya ba sa tsada za ki samu cikin sauki da rahusa kuma kaya ne masu kyau kin sa akwai kayan da ake yi a gida wani lokacin to shi kawo mishi ake yi musamman hmm, daga Legas hmm, za ku ku ce wai hmm, ɗari uku ɗari uku da hamsin in ta yaya zama haka to zan baki shawara in dai har kina da buƙatar tsarin kayayyaki ki zuba a shagon ki ki samu sauki kuma ki samu riba mai kyau ke ma ta yadda za ki ji daɗi ki more sai kin je shagon umar dan fulani da ke nan garin kefi wato sabon kasuwa block 54 shop 16 za samu umar da fulani yana ba da kaya cikin sai da rahusa ke idan ma ba garin da mutum yake ba duk inda kake in kana bukata kaya ga lambar waya nan kamar haka za ka iya kiran umar dan fulani in sai ko dauka ko kuma magana a wasan cewa kana da bukatar kaya in katan kaza za a tura maka in hmm, hmm, kawai ki je zo miki da kuɗin amma da rike da Allah yadda na san umar dan fulani na bada da sayi in hmm, haka zan bada